بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله ملو تنسلكي أولنا أصباح تبيو لوات رمضان شكرا تبيو إير بلوه لتلاتين لبقي كما ديدي دبقي لوات الشدة شكرا تبيو دبو مشاشر الميلادية za mu ɗora a inda muka tsaya darasin mu da ya gabata akan bayani na hukuncin azumi a inda muke karanta kitabu siyam a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwatta umalik a darasin mu na jiya mun yi magana akan menene azumi sannan kuma menene takaitaccen falalar azumi ko mecece takaitacciyar falalar azumi yau za mu tashi kai cikin littafi inda imam malik ibn anas yake cewa kitabu siyam باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان إذا كتاب الصيام كن لي لإكي مغنى كان أبن جيشة فأزم باب ما جاء في رؤية الهلال باب بيزو زي مغنى كان جيشة فغنى جنجر المتا يعني الهلال shine jinjirin wata rana ɗaya da biyu domin a lokacin da ake nuna shi ana ɗaga murya ana cayo ga can daidai da wancan ganyen ko ƙasa da wancan reshen ko daidai da wayar can shi ne babu ma ji a fi ruɗetul hilali da sau babin da ya zo zai magana kan ganin wata domin a ɗauki azumi walfitri hakan nan kuma ganin wata domin a ajiye azumi fi ramadana akan abin da ya shafi ramadana ma'ana babin zai yi magana kan ganin wata da sai an gan shi za a ɗauki azumin watan ramadana sannan babin zai yi magana kan ganin wata da sai an gan shi sannan za a ajiye azumin watan ramadana a ce an shiga watan sallah kenan anan yana nuna mana lokaci na azumi yana shiga ne da ganin wata kuma yana fita ne da ganin wata sai ce haddasin yahya an maliki an nafi'in an abdullahi bin umara رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له a wani hadisi na abdullahi ibn umara abdullahi dan umar umar dan khattab Allah ta'ala ya kara musu yadda abdullahi ibn umar yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi zakara ramadan ya ambaci watan ramadan faƙal a cikin batutuwan da ya faɗa akan abin da ya shafi ramadan sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce la ta kada ku yi azumi na ramadan kada ku azumci ramadan hatta tarawul hilal har sai kun ga jinjirin wata na ramadan wala tuftiru hakan nan kada ku ajiye azumi na ramadan hatta tarahu har sai kun ga jinjirin wata na shawwal fa in gumma alaikum har idan an rufe muku shi hazo ko hajari ko wani abu ya rufe muku wata ba ku ga jinjirin wata ba faqaduru la to ku kaddara shi daya ko faqaduru ku cika shi fasara bikin. kenan a takaitacciyar fassarori guda biyu da malamai suke ma wannan gaba kamar da bayanin ne su za su na farko wannan hadisi bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da ibn majah da sarautu da ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yake cewa la mu kada ku azumin ramadan hatta tarawul hilal har sai kun ga jinjirin wata kenan ganin jinjirin wata shine abin da zai sa ku azumin wata ramadan dan shi ke nuna azumin wata ramadan ya shiga hakan nan ba za ku ajiye azumin watan ramadan ba har sai kun ga jinjirin watan shawwal ganin jinjirin watan shawwal shine abin da ke nuna watan ramadan ya ƙare kenan a ƙarƙashin wannan akwai masail da dama akwai mas'aloli da dama annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garin ce la ta sumu kada ku yi azumi ku baki ɗayan ku kenan duk wani wani azumi ya zama wajibi a kan shi kada kada ku azumi hatta tarau hilal har sai kun ga wata baki ɗayan ku ko ko sai wani sashi naku ya ga wata kuna jina da kyau ɗaya daga cikin magabata wanda ya sharhin muwatta din shine al-Imam Sayyuti ya da shekara sama da 500 baya shekara shi da rasuwa sama da shekara 500 baya yake cewa abinda ake nufi har sai sashin ku ya ga wata domin idan aka ce sai kowa ya ga wata zai zama akwai mashakka akwai nauyi da aka ɗora wa mutum wanda yake kuma ubangiji subhanahu wataala bai sanya tsauri bai sanya kunci a cikin musulunci ba za a ga wata ya fito ƙwalo-ƙwalo amma kana nuna ma wani yana cashi bai gan shi ba kana ce mai gashi yana cashi bai gan shi ba wannan mai ido biyu tar kenan sannan idan aka ce sai kowa ya gan shi to akwai wanda yake a inda kuke kun ga watan amma a inda suke an samu wani hadari ko wani abu ya sha makamci tsakanin shi da wata ɗan. to haka idan aka ce sai shi ma ya gani dole sai ya jira gobe ko jibi ko shekaran jibi sun yi zage da watan kenan to hakan nan na uku idan aka ce sai kowa ya gani akwai wanda ke shi asali ma ubangiji wata ala bai ba shi idan da zai gani ba to haka akwai masail da zama duk malamai gaba ɗayan malamai suka ce abinda ake nufi da faɗin da annabi sallallahu ya ce hatta tarawul hilal har sai kun ga wata ma'ana idan biyu uku wasu daga cikin ku sun gani hukuncin shi daidai ne da kun gani baki daya shine ma'ana hatta tarawul hilal har sai kun ga wata idan aka samu wasu daga cikin ku sun ganshi to hukuncin sa daidai ne da kun ganshi baki daya wala tuftiru hakan nan kada ku ajiye azumi ku yi sallah kenan hatta tarahu har sai kun ga jinjirin watan shawwal shi ma abin da ake nufi da hatta tarahu har sai kun gan har sai wasu daga cikin ku sun gan domin idan wasu daga cikin ku sun gani ya nuna sun dauke ma sauran kenan wannan ita ce ka'ida ta musulunci fa in gumma alaikum idan an sha makance muku shi ya zama na ku da watan wani abu ya gita ko dai hadari ko hazo ina fatan kun bai wannan ko dai wani abu ya hana muku shi to faqaduru lahu sai malamai suka ce faqaduru lahu ku kaddara shi me ma'ana ku ƙaddara shi ku tsaya ku kallaci wurin da kuke tsammanin nan watan yake fitowa wannan ji da ke ku nan inda watan yake fitowa to ku tsaya ku kaddara cewar anya watan nan yana daidai nan amma abin da yasa ya bai bayyana ba shine wannan hadarin na dama ko wannan hadarin na hagu shi ne ma na faqadru lahu ku kaddara shi dai kenan fassara ta biyu wacce yake ita ce fassara da tafi karfin dalili shine faqadru lahu ku cika shi tunda wannan dama ana magana ne kan duban fadi to ku cika shi ya zama talatin abin da ya ya zama karfin dalili saboda hadisun da suka biyo baya fassara shi ta koma wannan ne amma idan zahirin larabcin hadisun ne faƙadu lahu ku ƙaddara shi ya fi fitowa da amma idan ka haɗa shi da sauran hadisai to zai nuna maka faƙadu lahu ku cika shi ya zama talatin. ku cika shi ya zama talatin wannan matsalar ana tattauna ta ne a inda mutanen suke da rana suke da dare akwai wuraren da mutane ba wasu mutanen ba su da gari yini kawai suke da shi sukan yi yini wata hudu ba rana ko kuma rana dudu ba ta wuce abin nan ba dare dudu daren bai wuce 'yan awanni ba kuma wani sashi na abin nan gabashin duniya haka to matsala ita ce yanzu shugaban ƙasar ku ya tura ka can ka zama wakilin shi a ƙasar ya za ka yi azumi saboda yanzu kuna inda babu dare sai da dare ne za a ga jinjirin wata to yanzu kuna wurin da gaba ɗaya sai a yi wata shida ba a ga dare ba kawai lissafi ake da awanni da shi za a tashi aiki da shi za a koma aiki da shi za a yi sallah azhar da shi za a yi sallah al'azhar magariba nisha asuba babu dare gaba ɗaya ko kuma dududu daren ma idan ya idan ya zo daren bai wuce awa uku awa hudu ba daren ya wuce an sake waye yini ina fatan kun bayyance wannan da kyau sai malamai suka ce to ire-iren waɗannan mutanen sai su yi amfani da ganin wata na mutanen da ke kusa da su na garuruwan da ke kusa da su da yake su suna da dare suna da rana to idan waɗannan mutanen sun ga wata sai su amfani da ganin watansu wannan tuna annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ce lati su sumu kar ku azumi hatta ta rawar hilal ha sai kun jinjirin wata wannan shi ne asali ba zai azumi ba sai an ga jinjirin wata kuma gani na ido duk malamai sun yi jima'i na wannan zamani kan cewar ya halatta ku lura da kyau ya halatta daban ya waje ba daban ya halatta a yi amfani da na'urori masu kawo nesa kusa irin madubin dubarudu madubi da yake kawo nesa kusa kulwar da za ga littafi da ake karantawa wani siyasa tabarau kafin ya gabakin littafin amma kai kuma da idanuwan katar za ka karanta ka gabakin littafin to akwai na'urori da ake amfani da su wanda yake su kuma don haka aka yi su ya halatta a yi amfani da su domin inda kake tsammanin akwai wata ko ba wata idan aka yi amfani da wannan na'urar za a ganshi tar matsatsau za a ganshi tangaran ya halatta a yi amfani da wannan ka da kyau idan an yi amfani da na'urar na'urar ce ta ga wata ko ko a'a kai ne ka ga watan ta hanyar na'urar eh, kai ne ka ga watan don na'urar ta daɗa janyo maka nesa kusa ne kamar yadda mai littafi za a ga wani takarda za ka bashi sai ya sa hannu a aljihu ya ɗauko ta baro ya ce wallahi baya gani ka ce mai gashi ya ce baya gani kuma kowannenmu ya sha sabawa da wani ya san mutum ɗaya biyu da wannan sai ga ya ɗauko ta baron shi ya sa sannan ya gani kullum da ke hoto ya ga wannan tabarau ɗin da ya sa shi ya janyo mishi ne ta tazo kusa saboda ka ya halatta a yi amfani da waɗannan na'urori din وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له قال حديثي نا عبد الله بن عمر شيما وانا حديث بخاري ده مسلم ده أبو داود da nasa'i da ibn maja da ahmad sun rawaito shi hadisi ne na abdullahi ibn umar allah ta'ala ya kara musu yadda ya ce lalle manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a watan kwanakin wata ina son mu lura da kyau mu gane wani abubuwa a nan idan aka ce alkamar shine wata idan aka ce hilal shine jinjirin wata ranar ɗaya da aka gan shi da rana ta biyu da aka gan shi an kira shi alhilal ne saboda lokacin da aka gan shi ana ɗaga murya a ce yo gashi nan yo gashi nan yo gashi nan ina fatan kun bayance ne da kyau watan da aka gani jiya an ɗaga murya a kan shi watan da aka gani jiya an ɗaga murya kawai kana fiye ne za ka ce gashi to yanzu ya zama hilal ko kuma ya zama kamar tun gashi na tarmata ga kowa ya ya ganshi in eh, hilal ne zai zama ana ɗaga mara ce yiwu daidai kaza daidai kaza daidai kaza isa ake kina hira suna hilal is'aluna ka anil ahilla to wannan kenan sai kuma a kira shi da alkamar idan ya zama na yayi haske ya zama na tarmata ga gashi na kowa yana ganin shi har ma ya fara shatawa biyu kenan idan aka ce a shahru su ne kwanakin da ke cikin wata kullum da ke kwanaki da suke cikin wata su ake kira da ashahar kamar jiya ɗaya ga wata yau biyu ga wata gobe uku ga wata jibi hudu ga wata to waɗannan kwanakin su ake kira ashahar isa na sulme ce ashaharu kwanakin wata ramadan da wannan ba ramadan ba kwanakin wata 29 kwanaki ne 29 mun fahimci magana ta da kyau kwanaki ne 29 ku lura da kyau sai Allah ta'ala ya ce ramadan allazi unzila fihi alquran fa man shahida minkum ash-shahra falyasum man shahida minkum ash-shahra wanda ya halarci wanda ya ga wata ko ko wanda ya halarci kwanakin wata eh idan aka ce ash-shahr ana nufin wata ne ko ko jinjirin wata ko ko kwanakin wata kwanakin wata kenan wanda Allah ta'ala ya mai tsawon rayuwa har ya kai ga kwanakin watan ramadan fali ya sumbu ya azumci waɗannan kwanakin ai shi wata ba a azumta shi ku ku lura balaga ta qur'ani kenan fali ya sumbu ya azumci kwanakin waɗannan wannan wata ash-shahru 29 shi wata kwanaki ne na 29 kwanaki ne 29 fala sumu. kada ku azumi hatta tarawul hilal har sai kun ga jinjirin wata idan kun yi kwana 29 to za ku duban fari ne a wannan rana wala tuftiru hakan nan kada ku aje azumi hatta tarahu har sai kun ga jinjirin wata na shawwal fa in gumma idan an sha makance muku shi ya zama na wani abu ya shiga tsakaninku da watan ko dai wannan abin girgije ne ɗaya kenan ko kuma wannan abin hazo ne biyu kenan ko kuma wannan abin guguwa ce don wani sassa na duniya akan yi guguwa ta kwana uku ka gaba ɗaya gari ya ɗauki guguwa kawai ya ɗauki ko jirgin sama bai sauka garin ya yi kwana uku babu ko jirgin sama bai sauka ko ma dai wani abu ne ya rufe ya shiga tsakaninku da wata ba gan shi ba to a nan duru lahu ku cika watan ya zama kwanaki ashirin a kwanaki talatin idan kun cika wata ya zama talatin to a nan ba maganar an gan shi ko ba maganar ba a ganshi ba kai tsaye za a ci gaba da azumi ƙalar shimullah ba da sani an malikin an saurin wani zaidan jili an abdullahi bin abbasin radiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدة ثلاثين وحدثني عن مالك عن من بن زرع الديني عن عبد الله بن عباس وانا حديثي حديثي لنا عبد الله بن عباس abdullahi bin abbas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakara ramadan lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ambaci watan ramadan da ya ambace shi fa qala sai ce la tasumu kada ku yi azumi hatta tarawul hilal har sai kun ga jinjirin wata kada ku azumi har sai kun ga jinjirin wata waɗannan hadisi wannan shine hadisi na uku da muke karantawa da yake nuna mana ba a ɗaukar azumi har sai an ga jinjirin wata wala tuftiru hakan nan kada ku aje azumi kada ku aje azumi hatta tarahu har sai kun ga jinjirin watan shawwal sannan sai ku aje kun shiga watan sallah fa in gumma alaikum idan an sha makance muku shi wani abu ya shiga tsakanin ku da wata ta yadda ba ku gan shi ba fa akmilul adad ku cika lissafi salasin shine ku cika lissafi ya zama kwana talatin to wannan hadisin na ku cika lissafi ya zama kwana 30 shine abin da malamai suka fassara wancan hadisin na faqaduru lahu ku kaddara shi sai waɗannan hadisai gaba ɗaya suke nuna mana abu na farko ba a ɗaukan azumi sai an ga wata ɗaya kenan abu na biyu ana ɗaukan azumi ne da ganin watan amintattu mafi ƙaranci mutum biyu in dai mutum biyu suka ce sun ga wata to ya wadatarwa da kowa wannan ita ce ƙa'ida ta musulunci ya wadatar ma da kowa ya ɗauki azumi in ko ya ce ba zai ɗauki azumi ba to lallai ilalla ya sanya ibada shi cikin rudani, kuma ruɗanin da yake ba ƙaramin rudani ba domin ko da waɗancan sun ce sun ga wata bai ɗau azumi ba to ala'ayyata da haka ne zai buga ma wasu waya su ce mai sun ɗau azumi in wata rana ya gani to wata rana za a ganin mushi saboda haka mu ɗauki babbar ƙa'ida akwai bambanci sosai da sosai tsakanin sallah da azumi ta ina bambancin yake yanzu sallah azhar da wanda yi ta karfe ɗaya da wanda yi ta ɗaya da rabi da wanda yi ta karfe biyu su sallar shi ta yi kuma ya yi ta a muktari kuna jina da kyau amma babu yadda za a yi a ce da wanda ya azumi jiya ramadan ɗaya ga wata da wanda ya azumi yau biyu ga wata a ce azumin su yayi dole ɗaya yana kan kuskure ɗaya yana kan daidai wannan dole ne saboda shi ita sallah wajibin ne mu wasa. wajibi ne da yake da yalwa sallah a lokacin ta wajibi ne da yake da yalwa amma azumi wajibi ne da ba shi da yalwa yadda yake kwanakin nan a wuri na haka yake a wurin ka haka yake a wurin kowa ba wanda nashi yake da 29 wancan yana da 30 wancan 31 wancan 28 babu shi ɗaya kenan kuma wannan ya nuna mana mutane suna shigar da rayuwarsu cikin hatsari mai girman gaske musamman abin da ya shafi azumi azumi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci kada mutum ya wasa da shi kada mutum cinye wasa da shi sosai da sosai babban abin da zai nuna maka haka sanarwar ganin wata da ta fito daga fadar mai alfarma sarkin musulmi a shekaran jiya sanarwa ce da za ka iya cewa a shekarun nan a shekarun nan samun irinta da wuya domin duk ƙasashen musulmi sun ga wata duka saudi arabia yaman iraki a kafar sudan indonesia malay duk kasashe sun ga wata duka ina fatan kuma bayyance wannan da kyau wannan ba ba shi ke nuna wai ganin su dukkan shi a'a yana karfafa juna ne karfafa kawai yake yi amma ka'ida ita ce idan mutum biyu suka ga wata ya ta wadda kasashen ko a kowace ƙasa mutum biyu suka gani to amma dubi ire-iren waɗannan al'amura sannan mutum ya jefa rayuwar azuminsa ya jefa azuminsa cikin rudani cikin wani hali sannan kuma sai jiya kuma da wata ya bayyana a inda bai bayyana shekaran jiya ba inda ba a gan shekaran jiya ba ya bayyana kuma ka ga mutum yana sun kui da kai to abin yana da hatsarin gaske al'amurra suna da hatsarin gaske sosai da sosai kuma kowannenmu ya shaida ya san an samu canji mai girman gaske kan abin da ya shafi ganin wata a najeriya a dama a da da sai a ga wata a yi kwana biyu kwana uku ba a gan shi ba duk da ga tun da dai umarni ne na kayi din da aka dora maka kabi to balle kuma yanzu ina jin hankalin mu gaskiya mutum kullum ya zama yana alakanta ibadarsa da karatu wannan shine abin da zai warkar da kowane irin al'amura amma mutum ya zama na wata al'ada suke da ita a yankinsu ko a garinsu sai abu kaza saboda haka yana birni amma sai ya buga wa mutumin karkara ko sai mutumin karkara zai sanar da shi wannan ba daidai ba ne kullum abin da mutum yake a kai ya zama na karatu shi ke mai gaba karatu shi ke daidaita shi to a nan sai mutum ya zama na yari ya samu riba rayuwar shi ta duniya da lahira gajeren misali mu dube yadda watan nan ya bayyana jiya ba fa wanda ya daga wata ya daga kai yake ina wata babu kawai kana da kai ne za ku haɗe iri da shi nan gal a sama saraka mu kiyaye mu kiyaye za ka yi amfani da ganin watan wani ka ɗauki azumi kuma za a yi amfani da ganin watan ka a ɗauki azumi za ka yi amfani da ganin watan wani ka ajiye azumi za a yi amfani da ganin watan ka a ajiye azumi wani musu eh ai guda biya kawo fa'akimilul adada al'idda ya sa cikin baka biyu yawa ku cika lissafi shi ne al'idda lissafi na kwana talatin wani hadishi abu dawo da zai da nasa'i duk sun roito shi قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس قال وحدثني عن مالك أنه بلغه بيان يزوم مالك أن الهلال للي هلال جنجر وتا رؤيا في زمان عثمان أن قنشي أزامن حالي بجن سيدنا عثمان radiyallahu ta'ala anhum bi ashi bayan rana ta yi zawali bayan rana ta yi zawali kafin dare ya iso sai ga wata ku lura da kyau wanda yake za ga lokaci ya yi na duban wata mutane suna kallon yamma wani kuma yana kallon gabas kila ka taba ganin haka ga mutane suna kallon yamma suna neman wuta ga wani yana kallon gabas cewar jiya saba'a wai zai bi rana, zai huta zai yi kaza zai yi kaza sannan ya bayyana wasu maganganu da ma an zara Allah biya min sufa to a zamanin sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu an ga wata bayan rana ta yi ta yi zawali Ufman Uthman ibn Affan bai ajiye azumi ba kenan wannan wata da aka gani watan Shawwal aka kawai sai ga wata falam yuftar usmanu hatta amsa usman ibn affan bai ajiye azumi ba har sai da aka kai malaice wa ghabatu shamsu rana ta fadi sai zamanin wannan watan watan da zai bayyana ne a daren da zai zo kuna jina da ke sai a gan shi da rana sai zama na gobe ita ce sallah qala yahya سمعت مالك يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان قال يحيى يحيى بن يحيى الليثي yake cewa sami'tu malikan yaqul naji imam malik ibn anas imam al yana cewa fil ladhi yara hilala dangane da mutumin da zai ga jinjirin watan ramadan shi kadai mutum ne ya ga jinjirin watan ramadan shi kadai ya ce ya gani sai mahukunta ba su yadda da ganinsa ba ina son ku lura da kyau don ka ga wata ba shi ke nuna cewar an yadda da ganin watanka ba domin ubangiji su subhanahu wata'ala yana cewa min mantar zona mina shahada. waɗanda kuka yadda su ba da shaida so ka ga wata sai ba a yadda da ganin watanka ba ko sai labarin ganin watanka bai kai wani wuri ba ba za ka dinga buga mutane waya ne cewar kai ka ga wata ba don babu wanda ya ce za a yi amfani da ganin watan kaɗo azumi ko da ya tabbata ka ga wata ɗin za ka sanar da mahukunta ne sai su sanar da mu an ga wata ina fatan kun gane karatun duk wanda ya jefa azumin shi cikin hatsari wai ai ya ga wata malam wani ma ya ce ya yarda da ganin shi ba wani mutum guda da aka yarda da ganin watansa in ba mahukunta ne suka sanar ba yanzu muna magana shi a karan kansa da ya ga wata sai kuma ba a yadda da ganin watansa ba ko labari bai kai ga mahukunta na ganin watansa ba annahu ya sumu zai azumi Layan Bakilahu baki lahu an yuftar bai kamata a ce ya ajiye azumi ba wa huwa ya'lamu anna zalika al-yawma min ramadan shi yana sane da cewar wannan yinin na ramadan so da haka abin da ya zama wajibi a kan shi a wurin malik ibn anas shine shi ne ya ga watan ya ɗauki azumi amma ko ta shi ba zai sa ba ku da kyau ko ta shi ba zai sa ba ko ƴaƴan shi ba zai sa ba ko iyayen shi ba zai sa ba yanzu ana magana ne a karan kansa shi ne kawai zai yi azumi to wannan kuma wani ɗaya hannun kenan na ba sa ganin mahukunta da kima da daraja haka kawai sai ga wani ko yana ganin yaburin ƙasa a malinta ne ko a menene ce ai an ga wata ba sa cewa a ɗauka saboda haka sai ya gabaci mahukunta da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu shi wancan kuma ya ya ya binnan ya ƙi ɗauka da mahukunta da kwana ɗaya ko kwana biyu azumi ibada ce da ake ɗaukar ta gaba ɗaya a sauke ta gaba ɗaya kun lura da kyau ko azumi ibada ce ta gaba ɗaya a sauke gaba ɗaya ba ibada ce da da idan wannan sun yi wannan lokacin a ce tasu ta yi in waɗannan sun yi wannan lokacin a ce tasu ta yi kamar yadda muka ba da takaitaccen misali a sallah azhar wanda ya sallah azhar karfe ɗaya sallar shi ta yi wanda ya azhar ɗaya da rabi sallar shi ta yi wanda ya azhar karfe biyu sallar shi ta yi kuma kowane ya yi a muhtari sai da ana magana waye ya fara riga ta a ciki amma azumi da haka yake ba a ce da wanda ya fara azumi jiya donne fara yau donne fara gobe wa duk azumin su yayi a'a lazim dole ɗaya na kan kuskure sai sannan ganin wata ba wani mahaluki da yake da hurumi na ya sa wasu su ɗauki azumi liman ne a cikin limamai ko malami ne a cikin malamai babu shi musulunci bai bashi wannan damar ba sai mahukunta ne kadai aka baiwa su suke da wannan damar in ba su suka sana ba babu wanda zai ɗauki azumi da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu gaba daya ya tsare mana ibadar mu Allah ta'ala ya karbe ta ya sa kuma domin shi muka yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk